الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى باب في دعاء المريض har yanzu cikin kitabu da'awat wanda ya kawo babi cikin addu'ar mara lafiya قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة سلمة عن علي رضي الله عنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنت قال فأعاد عليه ما قال قال فضربه برجله فقال اللهم عافه أو اشفه شعبة الشاك فما اشتكيت وجعي بعد قال هذا حديث حسن صحيح وانا حديثنا علي رضي الله عنه شناكسا في بان دلافية sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya iske ni ina wato kamar addu'a rashin lafiyan ya mushi tsanani yake ganin har yana kamar ɗebe tsammani ya ce ina faɗin allahumma in kana ajali kan haɓara fa'arif ya allah idan har ajali na ne ya zo kan iyaka to allah ka hutar da ni idan kuma ya allah zan jinkiri ba ajali na ba ne allah ka ɗaga ni idan kuma wani bala'i ne Allah ka sanya mun haƙuri wannan lafazin gida da ya zo cin addu'ar ya sa wasu ka raunata hadisun ko ta sanusa domin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce in kunta labud da ƙa'ida wanda bala'i ya same ki ya zama ba matawa har sai ya koka to ya ce allahumma ahini ma alimtal hayatu khairan wa tawaffani idza alimta alwafata khairan wannan shine abin da ya karantar da sahabbai cewa ya Allah idan rayuwar ce alkhairi ka raya ni idan kuma mutuwar ne Allah madaukakin sarki to ka dauki rayuwata amma mutu ya zama labudda sai ya fada to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ka fada sai ya sake tawa yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwabe shi har ya zungure shi da sai yake cewa Allahumma afi ya Allah ka ka tsare shi ko kuma lafazin allahun ne allah ka warkar da shi wannan ba wai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya kokanto din wani ne daga cikin daskarori yana cewa ko ya ce allahumma ma'afi ne ko ya ce allahumma shfi wannan yana daga cikin addu'an da ka ma mara lafiya kuma ko wanda suke da inganci suka fi wannan karfi da za su so ala ya ce to tun daga nan kuma da yamin wannan addu'ar ban ƙara jin wannan rashin lafiyar ta taso ba haka shi wanda yake cikin halin rashin lafiya addu'a yake bukata ko shi a matsa ko shi ma ya ma kansa قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاض مريضا قال أذهب البأس رب الناس واشفي فأنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذا هذا حديث حسن غريب حديث ne wanda yake da inganci Ali radiyallahu anhu yana cewa manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya je dubiya ga mara lafiya yakan karanta wannan addu'a yace ka tafiyar da alba'at shine wato cuta ko rashin lafiya ko tsanani ma'ana ya Allah kai ne mai gusarwa ka gusar da wannan tsanani kai ne mahalicin mutane kuma ka warkar domin kai ne mai warkarwa banda Allah ba wani mai warkar da wani duk wani abu da ake bi na neman waraka sanadi ne amma warakar a hannun Allah take yasa wani sai kaga an shekara ana ta jinya shi bai warke ba saboda mai Allah bai ba shi saukin ba aka waraka a hannun Allah take amma dai hanyar da za a bi na matakai waɗannan wasu dalilai ne abubuwa daban-daban amma dai Allah shi ne a shafi Ya sa annabi Ibrahim a cikin addu'a sai ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfi idan yi rashin lafiya na yi jinya shi ne ke warkar da ni haka Allah ke warkar da bayinsa domin ya cewa la shifa'a illa shifa'uka babu wata waraka sai waraka ka Allah shifa'an la yughadiru saqaman Allah ka warkar da shi warakar da ba za ta bar wani burbushi na wata cuta tare da shi ba a ga wannan babbar addu'a ce cewa ya tafiyar da duk wata cuta har ya zama warakar ta zamanto babu abin da ya rage babu ma wata cuta ba kuwa da za ta shigo domin wani ana iya gama wannan an gama wannan wata cutar da sake bullowa ko sai a ce an gama wannan amma ga wani bangare kuma wani abu ya sake fitowa don ka yi shifa Allah ya gadiru sagaman cewa cutar da babu wani warakar da babu wani cuta da ya gagare ta to wannan yana daga cikin addu'o'i masu ƙarfi na wato yi marasa lafiya babu babun in witri babun abin da yazo cikin addu'ar da ake yi wato cikin witri قال حدثنا أحمد بن منيك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد ibn salama an isham بن amr الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره كما قال صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يصلى أو وترنسا ينا ونا الدعاء ينا شو اللهم إني أعوذ بلباس من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك cewa Allah ina neman tsarinka ma'ana ka tsarar da ni da yardarka daga fushinka ma'ana Allah ka yarda da ni har yanda ba za ka yi fushi da ni ba yardar nan ta zama kariya a gare ni daga fushinka ya zama ka kai yardar da ka yarda da ni da kuma fushinka ba zai shafe ni ba kuma ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni da kariyarka daga duk abin da ya zama ka ne ma'ana Allah ka kare ni ka lafiyantar da ni ta yanda babu wani abu kuma da zai shafe ni wanda yake mummuna kuma ya Allah ina neman tsarinka daga gare ka ma'ana Allah ka tsare ni ta yanda kuma ba za ka aukar min da wani abu ba wanda ya fi ƙarfi na kuma za ku fi sana'an alaika ya Allah ni ban isa na kure yabo gare ka ba ba wanda ya zai kura yabo ga Allah Allah shi ya yabi kanshi biye da kowa shi yasa yace anta kama asnaita ala nafsika kamar yanda kai yabi kanka duk yanda zaka yabi Allah ba kamar yanda Allah ya yabi kanka ba yasa yanzu duk abin da zaka yi ne yaban Allah in ba ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ba ma bai cika ba kuma shi ya faɗa haka ko Allah ya ce qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina ku ce alhamdulillah to kaga wannan kalma ta alhamdulillah baka isa ka kawo ta kalma da za ta yi mai gurbinta ba di yanda ka kai da godiya ga Allah da yaban Allah ko subhanallah ka kawo ta kalma da za ta mai gurbinta ba da haka shi yasa yake cewa ya Allah di yanda zan yabo gare ka ba zan iya yabo na kure shi fiye da yadda kai ka yabi kanka ba wani yana nuna tawazu ne da kuma kaskantar da kai da zama a cikin wato riga ta bauta ta cewa shi bawa ne na Allah ya mayar da komai zuwa ga Allah wannan yana daga cikin da mutum zai yi a cikin wuturi wannan addu'a ce ta ibada kuma addu'a ce ta mas'ala yana roƙon Allah kuma yana bauta ma Allah da wannan addu'a da aka ya kyautu a kiyaye waɗannan addu'o'i قال باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاة باب addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da neman tsarin da yake yi wato ƙarshen kowane sallah wannan addubur an ce duburun shi ana nufin ƙarshen abu to me ake nufi da ƙarshen sallah yana iya yiwuwa ƙarshen sallah bayan ka yi sallama don ƙarshen sallah ne yana iya yiwuwa ƙarshen sallah ka gama tahiya da komai baka yi sallama ba don shi ma ƙarshen sallah ne to wannan ma'anar shine ma yafi zuwa kusa a nan domin a bayan yayi sallama akwai addu'o'i shahararru da aka fi sanin su yake yi shine kamar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabaraka ya dal jalali wal ikram wannan sai yayi sallama yake yi yasa har sahabbai suka iya sani suka kiyaye to waɗannan kuma yakan yi su a cikin sallah kafin ya yi sallama shi ma duburus salati قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرسي عن عبد الملك بن أمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو إسحاق الحمداني مطالب في هذا الحديث يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر ويقول عن غيره ويطالب فيه wa hada hadithun hasanun min hada alwajh hadisi ne mai inganci hadisin sa'ad ibn abi cewa ya kasance yana karantar da ƴaƴan shi waɗannan kalmomi ma'ana waɗannan addu'o'i kamar yanda malami a makaranta yake karantar da yara malami malamin yaro ya zai zauna a gaban shi da allo sai ya tabbatar ya iya karatun nan to yace haka yake zaunawa ya karantar da ƴaƴansa to mutane suna sakaci cikin 'ya'yansu da yawa wani ma bai san maya zai koya ma dan shi addu'a shi ma bai iya ba saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda suka tarbiyantar da ƴaƴansu shi yana karantar da su kamar yanda malami a makarantar allo yake karantar da ɗalibai har sai sun iya haka yake karantar da ƴaƴansa haka ka zaunar da 'ya'yanka daga lokaci zuwa lokaci addu'o'in nan su iya su ko da ba ka ba su gaba ɗaya ba amma su san mafi muhimmancin misali sun san addu'ar sun za su fita a gida sun san addu'ar sun za su kwanta sun san addu'ar sun za su tashi sun san addu'ar misali in za su sa kaya da wannan abu ne da suna cutanya da shi ko da yaushe to sai kaga sun samu tsari da kariya da haka yace daga cikin abubuwan yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsarin Allah da su ƙarshen kowace sallah yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro Allah kanka jefa mun tsoro tsoro anan shine tsoro na wato kasa faɗan gaskiya ko kasa tsare gaskiya saboda gudun wani abu wannan tsoro ne na zargi amma tsoro ɗabi'a ne na ɗan adam ma'ana ya ga wani dabba mai cutarwa ko wani abu wannan yana cikin ɗabi'a ta ɗan adam da haka abin da ake nufi da tsoro a nan tsoro da zai iya kai mutum ya zama ya yi rauni za a yi ɓarna bai iya gyara ba ko kuma yana tsoron ya faɗi gaskiya saboda gudun wani abu ba wannan irin tsoron manzan da sallallahu alaihi ya yace yana neman tsarin Allah daga gare shi domin yana kai mutum zuwa ga halaka domin za ka zama kai taimakekeniya ne cikin saban Allah domin kana gani ana yi baka hana ba to kaga wannan tsoro ne wani in ya duba ya kalli fuskar wani sai ya kwana ba zai iya hana shi ba ko ba zai iya faɗan abin da kai wani ba ba daidai ba ne, ko da a ne kuwa shine marwa aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa to wanda bai iya da kalbin ba ma wani da zuciyar ma ba iya inkarin shi da kal da zuciya shine abu aful iman saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah madaukakin sarki ya cire mishi irin wannan shi yasa da Allah yake mishi fazda bima tu'mar abin da aka umarce ka da shi fito fili ka fada mai bai taɓa tsoro ba kamar zala sallallahu alaihi wasallam bai tsoron ya faɗi gaskiya duk inda take shi yasa yana fuskantar duk wasu waɗanda suke kafirai ne ko masu adawa da Allah ya gaya musu bai fargabansu bai tsoronsu yakan je ya sami inda suke cikin taronsu ya kira su zuwa ga Allah shi yasa yakan tashi ma ya bi kabila kabila kabila bayan kabila in sun zo taron su na aikin hajji ya je wajen nan ya ce ya ku mutane ku san cewa ni annabin Allah ne kuma ku amsa kiran Allah bai taba jin tsoro ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cire mushi wannan tsoron haka nan wa bika min al-bukhl ya Allah ina neman tsarin ka ka cire min al-bukhl al-bukhl shine mako kuma tsoro din shi yake haifar da mako mu je na tsoron kar ya talauce to shikenan zai yi mako zai hana yana tsoron in ya cire abu ya bayar kaza to shi kuma ya rabu kenan to wannan tsoron na gudun talauci daga shaitan ne Allah ya ce a shaitanu ya idu kumul fakr wa ya amurukun bil fahsha shaitan yana muku wato tanadi yana tsoratar da ku da talauci sai za ka yi abu sai ya ce kai in ka jefa akwai abin da baka gama ba sai ya hana kai kashe ma abin nan to wannan albukul abu ne wanda yake mummuna dabi'a ce mummuna Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ma yi makokansa ya ma domin wallahu gani Allah bai bukata daga gare ku Allah mawadashi ne baya bukatan komai a wajen wa antumul fuqara ku ne mabukata ku ne mabukata dan Allah yana iya baka kuma ya hana kai kwaci kuma dole ka koma ka nema a wajen shi shi kuma Allah bai neman komai a wajenka dan kai imani kanka in ka ki imani ma kanka in ka yi aikin alkhairi kanka kama in baka yi ba ma kanka kama to ka da abin da mutum zai ga kanshi zai sannan ya ce ya Allah ina neman tsarinka daga komewa mafi kaskancin shekaru shine mutum ya tsufa ya kai tukuf tukuf bai ma san me yake yi ba wannan kuma mun sha tattauna irin wannan matsala din ba wai abinda aka ne a rayuwa ba shi bane shekara nawa kai abinda aka ne a rayuwa shine me ka ci riba a rayuwarka ba wai tsayin shekarun ka bane me abinda ka ci riba ka amfani da shi na rayuwarka shine abinda ake da aka yi inda a rayuwa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike na hanyar da sai ce shi ya zafi har ya mutu Allah ya ce afa imita fa umul khalidu amma Allah ya koma ga Allah da aka ba shi zabi ma Allah ya ba shi zabi ko ya zauna ko ya koma ga Allah ya ce ya zaɓi makwabtaka da Allah kuma duk duniya ba za a yi wanda ya kai rayuwar shi albarka ba kuma ya yi shekara 63 yanzu wani ya yi 70 wani ya yi 80 wani ya yi 100 amma ba zai iya cimma wanda ya shekara 20 ba ma ba zai kai ba saboda haka ana la'akari ne da me kari shi da shi a rayuwarsa wani shi damuwa shi ya ce shi dai yana so ya yi shekaru to ka yi shekaru mai kai a cikin shekaru mai ka aikata a cikin shekaru ai da shekaru su cutar da kai gara su amfanin da kai saboda aka kar mu ya dinga ganin shi yana so ya yi yawan shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 63 yayi haka nan Umar haka nan Abubakar a yawancin manzo Allah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gota waɗannan shekarun ba dai dai ku ne wanda suka je tara wani a ce kai 80 wani kaza amma yawancin su wani ma ya shekara 25 wasu shekara 30 wasu shekara 10 duk haka ne kuma amma ka duba abin da suka bari masu shekarun a bayan su ba su yi ba da haka ba wai yawan shekaru ba ne ana duba abin da kari su da shi a cikin rayuwarka shine abin nema domin kamar yadda imam ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa yace gaba ɗaya rayuwar ɗan adam dukkaninta ana lissafin abin da ya amfane ka da haka muke je tsaya a gaban Allah madaukakin sarki duk abin da ya zama ba na biyayya ga Allah bane a cikin rayuwarsa to bai cikin shekarunka da za a kirga mu haka kenan an tashi ranar tashi alkiyama daga ɗan shekara goma kila sai ɗan shekara biyar inda ya amfani ne da yanzu ta shekara arba'in kaga daga daga daga aihuwa dai zuwa balaga 15 din nan wasu haka suke tafiya dan ba sa cikin lissafin shekarunsa dan wata haka za su tafi ya taso tun yana karami yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan an bar shi ba kulawa ba tarbiya haka zai taso har shekara 15 bai san ciwon kansa ba to kaga waɗannan shekarun da ya 15 ba za a samu shi lissafin wani aiki da yi ba in ba ya sami iyaye masu kulawa yau su ce ya sallah gobe ya azumi a yi azumin nafila ana ɗaura shi akan hanya ba to kagan ya tashi rayuwar sha biyar ɗin nan bai yi komai a cikinsu ba ba zai ce in ya mutu shekara 60 zai ce to ya yi shekara 45 a cire sha biyar ɗin nan shi ba ta ci to haka nan a cikin waɗannan sauran 45 ɗin da za ka cire a ciki za a cire shekarun da ka yi sallah za a cire shekarun da ka yi azumi da ka yi ayyuka na alkhairi Ka ga maganar cin abinci ba ta ciki ko yawon kasuwa duk ba ta ciki wannan duk za a zo a yi minus din su in an tattara shekarun naka sai ba su wuce shekara goma sha biyar kai a duniya ba in dai abin da ka amfani da shi shi sa aikin mu ba zai je ko ina ba duk ka tara aikin ka ka dinga ganin kai wani shekara za kana aiki to wannan aikin bai sai tsirar da kai ba sai dai kawai falala ta Allah da taimakon Allah Wasu yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa mishi shekara 63 manzala sallallahu alaihi wasallam yayi kuma a shekarun nan da ya guda 63 manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo yana cikakken halitta kuma ya koma yana cikakken halitta babu wani abu da ya tagayyara a gare shi alaihi salatu wassalam haka Allah ya halicce shi cikakken halitta kuma ya koma ga Allah a cikakke ma'ana bai rasa ganin shi ba ko hmm. wani abu nashi tunani bai tafi ba komai nashi yana nan shi sa ranar da ya rasu ya koma ga Allah ake ta jayayya abubakar radiyallahu Anu da ya shiga ya kalle shi ya kalle shi sai ya furta ya ce tsibta hayyan wa mayyita ka tsarkaka kana raye kuma san ka koma da Allah ce a tsarkake take ya kalli fuskar da ya tumbace shi sannan ya ce lallai mutuwa daya da Allah ya rubuta ma ita za ka yi amma ba guda biyu ba ita ce wannan mutuwar da kai bayan ita kuma babu wata mutuwa kaga wani zai zo ya ce ma shi yana biki ya cika shekara tamanin wani zai ce ma yana bikin ya yi shekara saba'in to a saba'in din nan in ka duba ta ce za ka yi lissafi ka yi ƙwaƙwafin me ya yi na abin da ya amfani kansa da shi a gaban Allah Allah ba su kai ba ba su da yawa to shi kan shi ma bikin da yake ya cinye mishi wasu shekaru kuma abin takaici da zai baka har daga cikin al'ummar musulmi har a daura yara a kan wannan wai ana ma yaro baji wannan yana daga cikin kwaikwayon yahudawa ai babu wani abu na baji a musulunci babu shi ai kana daɗa gaba ne fa kana kusantan ka. kana daɗa kusantan Allah ne ma'ana kwanakin ka suke karewa ko ka ya kamata ka zauna kai domin kana daɗa tafiya ne kana kusantan inda za ka ba wai ƙaruwa suke ba ƙarewa suke amma a rashin hankalin mutane suke ganin kamar shekarun karuwa suke saboda inda kake tafiya gaban nan tafiyar da kake ba za ka yi irin ta baya wacce ta yi ta baya ba za ka maimaita irin ta ba yanzu duk wanda ya shekara 80 kuna ganin zai kara wasu 80 zai kara wasu 80 a kansu kuma kuma zai kara su zai kara su ne ma'ana yana dawowa sabo ko kuma yana dada rugurgubewa ai yana tafiya ne yana diminishin yana karewa yana motsewa har ya zo bai ma san ciwon kansa ba saboda haka abin amfani shine rayuwarka ta albarkace ka mana a samu shekaru da ba masu yawa ba inda sun yi amfani shi ne ake so ya ce kuma ina neman tsarin ka Allah maɗaukakin sarki daga fitinar duniya fitintunin duniya suna da yawa fitina ce ta me za a ci me za a sha ina za a zauna ina aka fito ina za a je duk ga sunan dai ga fitintunu dan kullum sai daɗa kunno su ake yau in wannan fitinar ta ƙare gobe wata ta zo wannan ta ƙare wannan wata ta zo ka fita daga wannan wannan ta zake kunno kai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana neman tsarin Allah daga fitintunin duniya idan Allah ya cire ma tunanin duniya da fitinar duniya a zuciya to kafi kowa samun kwanciyar hankali wanda kuwa ya sa damuwar duniya da fitinar duniya a zuciyarsa ya fi kowa tashin hankali shi yasa zai iya barin duk wani abu na lahira ma dan duniya za ga mutum bai damu ba za ka ga mutum ga abin da ake nufin shi da shi na alkhairi bai tunaninsa bai so ma ya aikata to kaga fitinar duniya fitina ce mummuna fitina ce babba kuma ita takan kiya shagaltar da mutum daga ta abin da yake a kai ne zuwa ga abin da ba zai amfani shi ba ya za Allah ya nuna mana yadda duniyar take ya suranta mana ita za ce ina mal hayatu duniya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakurun bainakun wa takafurun fil amwali wal aulad wannan ita ce duniya la'un wa la'ib wasa ne da wani in ka kalli rayuwar mutane a duniya kusan haka ne duk inda yana tashi faɗi in ka kasa mutane akwai masu neman lahira din amma yawancin mutanen duniya a ce da azuban nan da an tashi daga an shiga ana ta kai kawo musamman ka shiga manyan birane Kada ku kamar lagos ko abuja ko wani waje tun karfe hudu na azuba za ka ga motoci sun cika titi na za a ci neman duniya duk akan duniya ne ana gudu da mota kamar ba za ta kare ba kamar inda za a je din bayi da iyaka mun aka dan tsaya wajen da wuta din nan take tsayar da mutane da an daga wuta za ka ji wani daga can yana bayan ka ya fi mita mita talata ma yana ma wani ka tare mishi hanya shi yana zai je wani waje kuma inda zai je din nan duniya ne neman duniya zai wani ki da wajen saban Allah zai wannan fitnatu duniya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya cire mishi yana neman tsarin Allah daga fitintunan duniya shi yasa Allah ya yi mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da damuwa da wani abu na duniya in ya rasa daga Allah ne in ya samu daga Allah ne kuma haka ya karantar da al'ummarsa ya ce wa azabil qabri kuma dai Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari azabar qabri gaskiya ne wani haka wannan hadisi ne mai inganci ire-iren waɗannan addu'o'in sai a yawaita yin su ala na Ahmadu, ibn al-hasan hassan haddasa na asbahu ibn al-faraj qala ni abdullah ibn wahab an amr ibn al-harith annahu akhbarahu an sa'id ibn abi hilal an khuzaimah an aisha ta binti sa'di ibn abi waqqas radiyallahu anhu an abiha annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa bayna yadayha nawan أو قال حسن تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان الله عدد ما خلقت السماء سبحان الله عدد ما خلقت الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك قال هذا حديث حسن غريب وانا إلى حديث يا جباتا ne hadisin nan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar ɗaya daga cikin matayensa tana zaune har ya dawo ya iske ta a wannan hali ya ce mai kike yi ta ce ai ina ta kirga waɗannan tsakunkuni ne ko kuma waɗannan ƙwallayen dabino ina ina ambatan Allah ya ce to ai akwai abin da zan nuna miki da yafi wannan an kai gaba daya hadisi ne hasan wancan wannan yana da inkari قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا عبد الله ابن نمير وزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم مولى الزبير عن الزبير بن الأوام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العبد فيه إلا ومناد ينادي صدقوا الملك القدوس cewa babu wani wayewan gari da za a wayewan gari face sai wani mai shela ya shelanta cewa ku tsarkake almalaka almalika ku tsarkake sarkin nan shine Allah al wanda yake abin tsarkakewa mana ana so da zaran mutum ya farka ya dinga tsarkake Allah ya dinga ambatan Allah ya zaman to ne girmama Allah ko da a ce hadisi yana da rauni amma dai wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude inin sa da shi har yanzu yana magana a cikin addu'o'i ya kawo babu yace babun fi al hifzi ai babun fi al-hifzi al qur'an babin addu'ar da ta zo na haddace alkur'ani haka wanda bai haddace alkur'ani da ya samu addu'a ke amma dai hadisin maudu'i shi ne matsala hadisin ƙarya ne ma'ana maudu'i gane ko? to haka ne du'a'ul hizzi ai da manzala sallallahu alaihi wasallam bai bukatan yayi ta tahrikul lisan da alqur'ani yayi ta shan wahala har Allah ya ce mushi la tu harif bihi lisanaka bi da tun lokacin ma sai a ce annabin Allah ga addu'ar da za ranta karanta shi kenan Qur'anin zai kuma sahabban zama da ba su sha wahala ba daga ce abin da ake ambata Umar radiyallahu anhu ko waninsa sai da ya shekaru masu yawa kafin ya haddace suratul bakara inda da wannan addu'a rai da shi kenan sai ya haddace Qur'ani ba duk duniya zama da tan Qur'ani to shi alqur'ani Allah ya saukar da shi yake inna sanulqi alayka qawlan ba yanda qawlan sakinan din nan zaka same shi cikin sauki qur'ani ne ba Allah ya saukar da shi cikin shekaru 23 sai a zaka zo ko kai wata addu'a rana daya sai ka haddace shi hala wannan zai wahala yasa lafazan ma da suka zo a cikin hadisi za ku ga hadisi ne mai tsayi sosai akwai akwai nakara a ciki ko shi sa akwai maganganun malamai da yawa akan wannan kuma da zai kyautu mutu wasu daga cikin abin da malamai suka yi bayani akan shi wannan musamman ita wannan addu'ar ta haddace ƙura'ani don kan wani ya ji labari yanzu ya je ya ce to shi kenan da yau ya yi jiske sun haddace wannan addu'a yana so a haddace ƙura'ani a gidansa gaba daya ko wani zai ɗauka hakan yana so a haddace ƙul'ani a gidansa gaba daya a wannan du'a'u hifzil qur'an da aka kawo addu'a ce mai tsayi sosai tana cikin wannan wannan an tambayi manya-manyan malamai akan hukuncin wannan addu'a amsa da suka bayar cewa lallai wannan hadisin kamar yadda muke karanta a littafin turmuzi turmuzi ne rawaito shi da kuma alhakim al-imam al-hakim annai saburi a cikin littafin sa al-mustadrak ala sahihai to amma ba su da kansu ce wannan hadisi ne mawdu bai halatta kuma a danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa manyan malaman hadisi kamar imamu zahabi da yayi magana akan hadisi yace hadha hadisun munkarun shar ana hadisi ne munkar kuma ma ya saba da sauran hadisan da suka zo a wannan babu eh, a ƙarshe abin da yake cewa hadha indi mawdu hadisi ne mawdu kamar yadda ibn jawzi ya fitar da shi a cikin al-mawdu'at dan haka wannan hadisi hadisi ne da bai da inganci yasa sa imamu tirmidhi ma ya hukunci akan cewa hadisi ne mawdu'i imamul albani Allah ya masa rahama da dai sauran magabata da yawa wanda suka soki wannan hadisin to hadisi ne na ƙarya don haka ta ba za ma ka kafa hujja da shi ba ba maganar ma ka tashi neman aiki da wannan hadisi to wani zai ce me yasa aka kawo shi ake karantawa eh to inda ba a zo an yi wannan bayanin ba da imamu turmuzi bai kawo shi ba wani kawai sai ya dauko ya yaba ma annabin Allah kai kuma zai ka zo ka dauka kai ta cewa annabi ya ce alhalin annabi bai faɗa ba ƙarya ne da wani zai ce to me yasa ake kawo shi a nan ai tun da ƙarya ne da ai ana kawowa ne don a nuna ma cewa ƙarya ne Dan ba a kawo ba yanzu haka akwai wanda ƙila ya gino akan haka ke kuna hana mutane kawai haddan ƙur'ani za ka yi haddan ƙur'ani je ka shiga makaranta mana ka fara tun daga babbaku ka yi barbaro ka yi abin da aka yi na wahala ka zo ka nemi karatu ka zauna ka je ka yi ta nika hadda kana karatu ai ba samun ƙur'ani haka kawai yanda gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku, in Allah ya zo zai sauke mishi ai lokaci daya ko amma saboda nauyinsa da abin da ya kunsa da girmansa ya zama sai da aka ɗau tsawon lokaci ana sauke shi shi sa ma Allah yake cewa wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muftin mun saukan ma da alkur'ani a rarrabe don ka dinga karanta ma al'ummarka daki-daki ma'ana karya musu yawa dinga kiyayewa kaɗan bayan kaɗan kuma in baka tsaya ka tsare shi ba yana kaucewa zai gudu komi yadda ka yi daga haddace ƙur'ani ka ce ba za ka tsaya ka bibiye shi ba to zai warware zai gudu shi a bukatar sai ka yi ta'ahudinsa sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadul qur'an ku dinga kiyaye alqur'ani to hadisi ne maududi. an zo za a karanta a abin da ke cikin sa قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد المهم سندin shi a kare zuwa ga abi dan abi talib ah, abdullahi dan abbas ya ce wata rana muna zaune a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mai hadisin ya rawaito kenan sai aliyu dan abi talib ya zo radiyallahu anhu ya ce ina mai fansar da iyayena gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa alqur'anin nan ya ya fita daga zuciyata ya gudu aliyu dan abi talib min ahfazin nas yana ci da suka fi kowa haddace alqur'ani kuma ma bai gama hatta alkur'ani gaba ɗaya ba wani suka ce sai bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsare kanshi a ya yace shi sai ya gama hatta qur'ani kafin ya fito yace qur'anin ya ya ya kauce a zuciyata ya gudu dan haka ba ni da iko ba na iya karanta komai sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya abul hasan alkunyar sake na. shin ba zan sanar da kai wasu kalmomi da za su amfane ka ba ko Allah ya amfane ka da su ba kuma wanda ka sanar da shi ma ya amfane shi kuma ya tabbatar da abin da ka koya a zuciyarka ba da ya ce ina so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da ni sai ya ce idan kana lailatul jumu'a za ku fara jin abubuwan gari na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa da kanshi wani hadisi ne ke ce kada a kuskura a a a a kebanci daren juma'a da wani nau'i na ibada da amma hadisi ne ce idan daren juma'a yayi fa'inista ba'ata an ta koma idan za ka iya tashi cikin kashin ukun na dare na wannan daren fa'ina ha sa'atun mashuda lokaci ne wanda ake halarta shi addu'a kuma cikin mustajabat ana amsa wa ƙarƙada ake yaƙubu libanihi kuma annabi yaƙub ɗan uwana ma'ana a cikin annabta kenan ya gaya ma ‘ya'yansa cewa saufa astarfiru lakum rabbi lallai zan neman muku gafara a wajen Allah da ya gaya ma 'ya'yansa ya ce hatta ta a filai latul juma'a har sai daren juma'a fa in lam tastafi idan ka iya ba kuma fa kun fi haka tsaya a tsakiyar daren ba karshen sa ba fa in lam tastafi ba ka iya ba fa kun a awwali haka tsaya a farkon daren fa salli arba'a raka'at ka karanta ka kai sallah raka'a hudu taqra'u fi ar-rak'ati al-ula bi fatihati al-kitab wa surati yasin to wanda qur'ani ya wuce guje wuce an ce bai karanta dia da surati yasin babu ne ya gudu to ta yaya ya karanta kuma ce raka a farko ya karanta fatiha da surati ai sai ka haddace ma ka karanta duk da ai to haka tun daga nan ka gane cewa addu'ar akwai aiki inda kana so ka haddace qur'ani kenan sai ka haddace yasin kaga dai haddace ya tazo. da haka a sallah za ka yi ce raka a farko ka karanta fatiha da surat yasin raka ta biyu ka karanta fatiha da amin al dukhan to ai sai ka haddace su na. ai magana hadda kaga ta zo duk da sai an yi ta kenan da haka maganar addu'a addu'a ne za a baka kai hadda addu'ar ma da hadda a cikin ta sannan raka'a ta uku karanta fatihatul kitab da alif lam mim as-sajda yanzu aka mamu ya da misali waɗannan ba sannan raka'a ta hudu ka karanta alif da fatiha da tabaraka al-mufassal ita ce suratul mulk ya fa idza faragta min at-tashahhudi an ka gama tahiyya fahmadillah ka gode ma Allah wa ahsini sana'a ala Allah kuma ka yi kyakkyawan yabo ga Allah wa salli alayya kuma ka min salati wa ahsin kuma ka kyautata wa ala sa'irin nabiyina kuma ka ma dukkanin annabawa salati da sallama wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara ga mu'minai maza da mata wali ka da kuma yan uwanka alladina sababuka bil imani wanda suka riga ka ba da gaskiya thumma qul fi akhir dhalika sannan a karshen wannan sai ka ce Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitani ya Allah kai min jin kai ka tsare ni daga aikata saban Allah matukar ina raye warhamni Allah ka yi jin kai gare ni an atakallafa ma da ya anini in dauki abin da bazan iya ba warzuqni ya Allah ka azurta ni husnan nazari fi ma yardika anni kyautata gani cikin abin da zaka yarda da dani Allahumma ya Allah badi as-samawati ai kai ne makirkirin samai da karsai dal jalali wal ikram ma abocin girma da daukaka wal izzati da buwaya allati la turamu wacce ba ta gazawa ba a kada as'aluka ya Allah ja roƙonka ya Allah ya Rahmanu ya kai Ar-Rahman bi jalalika da girmanka wa nuri wajhika da hasken fuskarka an tulzima qalbi ibza kitabika karata ya mazuciyata kiyaye littafinka kama allamta ni kama yadda ka sanar da ni warzuquni kuma Allah ka azurta ni an atluwa hu ala nahwi alladhi yurdika anni dinga karanta shi yanda zaka yarda da ni اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يشي أسألك يا رحمن بجلال وجهك ونور كتابك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري كهذا كجنينا دا للتافنك وأن تطلق به لساني كما كسن حرشنا يسكي دشي وأن تفرج به عن قلبي kuma ka sanya shi a cikin zuciyata ya yaye min damuwata wa an tashraha bi sadri kuma ka yalwata zuciyata da shi wa an tabtila bihi badani kuma ka wanke min jikina da shi fa innahu la yu'inuni 'ala al-haqqi ghayruka ba mai taimako na akan gaskiya in ba kai ba wala yu'tihi illa anta ba ne ita kuma sai kai wala haula babu wata dabara wala quwwata babu karfi ya Allah madaukakin sarki illa billahi zai da taimakon Allah al-aliyyi madaukakil azimi mai girma ya ce ya abal hassan ya kai abal hassan faf'al zalika ka aikata haka salasa juma'in juma'a uku a nan sai ka haddace dai wannan surorin wanda bai haddace ba kaga sai ya haddace suke na wani ma zai ce to ne amfani ni addu'a nake so kawai ba sai na yi sallar ba au khamsan ko juma'a biyar au saba'an ko juma'a bakwai tujab bi idnillahi da iznin Allah za a amsa ma wallahi ba asani bil haqi na rantse da wanda Allah ya aiko ni da gaskiya da shi ma akhta mu'minan qabtu cewa babu wani mumini da zai kuskure akan haka kala abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace fa wallahi ma da bita aliyun illa khamsan aw sab'an hatta jaa aliyun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika almajlis fa qala ya rasulullah inni kuntu fima khalala aqulu illa arba ayatin aw nahwahunna cewa ba a jima ba kwana biyar ko bakwai sai aliyu dan abi talib ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske shi yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aini da na kasance bana iya daukan ayoyin da ba su wuce mutu ba aliyu fa dan abi talib yana cikin fa masana alqur'ani shi ba yana kasa haddace ayoyi hudu a lokacin wannan ai an an an rage darajarsa an rage darajarsa yace fa idza qara'tuhunna ala nafsi tafallatna na karanta aya hudu zai su gudu wa ana ata'allamu al-yawma 40 ayatan yanzu kuma a yau din nan ina haddace aya arba'in fa idza qara'tuha ala nafsi na karanta fa ka'annama kitabullahi baina aynayya sai ga kamar littafin Allah a gaba gari wa laqad kuntu asma'u kuma ina jin hadisi fa idza radattuhu inna nana tashi tafallata sai ya kubce وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخل منها حرفا يوم أن جاء حديثي كوب بكي بايا بايا خبشمون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يجي مسا لوكش مؤمن أي أنت مؤمن شو كي مؤمنين ورب الكعبة ina rantsuwa da ubangijin ka'aba ya abad hasan to hata wannan rantsuwar manzala sallallahu alaihi wasallam da ya cika yin rantsuwa da wannan lafazin yana wahala ma ka samu yayi rantsuwa da wannan lafazin kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi da yayi rantsuwa da Allah da da sifofinsa wallazi nafsi biyadi wallazi ba'athani bil haqq wallazi la ilaha ghairu to haka wannan lafazin kanshi wa rabbil ka'aba eh rantsuwa ce mai kyau amma dai manzala sallallahu alaihi wasallam yana wahala ya rantsuwa da irin hadisan shi da yawa an ka gani zai ce wallahi nafsu muhammadin biye ko ko mai sauraro ma mai yawan karanta ya zani a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa rabbil ka'aba yana da wahala ya san da ka'aba din kuma daki ne mai girma kuma Allah shine rabbil ka'aba amma dai rantsuwa ce da an saba da ita ila kafin zuwa musulunci sosai shi turmuzi ya ce hadisi ne hasan غريب لا na'rifu إلا من حديث الوليد ابن المسلم في الوليد ابن المسلم إنه هنا وانا yana wani abu da وجمع cewa حديثي wajen malaman hadisi yakan iya كما abu ake yi kamar yanzu misali zai iya cewa na juwa ne ya ce ko da a ce bai ji daga gare ba wane ya ban labari yana nufin ya ji wanda wane ya ba shi labari sai ya ketare kawai ce wane ne ya ce ta to shi ne illar hadisin ma gaba ɗaya sanari bai abin nan akan almuhim wanda yake so ya haddace alkur'ani lallai ya roƙi Allah ɗin, amma kuma ya dage ya dage kafin ya haddace alkur'ani ya roƙi Allah madaukakin sarki sai kuma ya dage domin zaɓi ne na Allah Allah yana zaben bayansa daga cikin wanda ya so ya ba su wannan littafi Allah ya ce sun thumma awrasnal kitaba tsafai na min ibadina muna zaben wanda muka so ne daga cikin bayinmu mu ba su wannan littafi inda wannan addu'ar ai duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun fi kowa in hada shi alqur'ani amma ba duka suka hada shi qur'ani ba san addu'ar bane kuma ba sa so su hada shi qur'ani sahabbai ba gaba ɗayan su cikin su wanda suka hada shi alqur'ani ba su da yawa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi wasu kirgabuni ke ba su mutum shida ko bakwai ba wanda suka haɗa ƙur'ani gaba ɗayansa a haɗa ƙur'ani ba ƙaramin abu ba ne ba abin wasa ba ne kuma ala babun intizarin faraji wa gairi zalika babun wato mutum ya dinga sun kayar yayewa na damuwa mana akwai addu'ar da za ka yi tana roƙon Allah ya yi ma damuwa jiran ma Allah ya yi ma damuwa ɗin shi kan shi ka yadda da Allah ne mai yayewa zai yi ma ɗin to wani wato kyautar da zato ne da Allah har mutum ya dinga ganin damuwa ba za ta kare ba ko ita dama damuwa ba ta kyala mumini har ya koma ga Allah ko an ka bi salsalar yadda damuwoyi suke samun al'umma musamman al'ummar musulmi a ƙasar nan ai ba yau aka fara ba kuma ba ta kare ba wata ta zo ta fi kaga da ana ganin fitinar mai tatsini lokacin da ta taso ana ganin bala'i ne babba ya rikita ko'ina a ƙasar kano din nan da aka zo ana tafiya ana tafiya ana tafiya da aka zo boko a ran zai tazina ta zama nafila ko dan dan tazina baya bo ba zuwa masallaci kai da makai amma dai suna wasu abubuwa abubuwa ma mafi yawancin su a goye sai da ya fito karara da ya bayyana cewa ga manufofinsa to sai boko haram zai ta zo ta fitar ne tsanani ko ba ta fi tatsina ba don ita ba inda ba ta taba ba amma lokacin tatsina yi karfinta dama a kano ne to ana tafi ana tafi sai kidnapper suka shigo haka ne ko su ma suka zo suka addabi mutane to ba san me zai zo baya ba kuma ake to ita haka fitina take to mutum mumini ba a so ya bai tsammani ai yanda Allah ya dauke ta tsina na aka dauke karu babu shi kuma Allah ya tarwatsa shi ko su waɗance yan boko haram suka zo suka ƙari don a yi cewa sun ƙari yanzu wace tasha aka sada bom kowane gari aka zaki sada bom ana iya tunawa nan da wata ɗaya an tada wani bom ko an ji wata tasha ko an ji wani masallaci an ji an tada mutane a wajen za a yan leda guda ɗaya ka sa takalmi baka za ka shiga masallaci duk masallacin zai sun ana kowa koma rike leda da wasu abu aka yi ta tsona ma mutane a jiki kara shiga da bom kowa hankalin shi a tafi yake za ka je masallaci kana tsoro za ka je kasuwa kana fargaba za ka yi tafiya ka shiga mota kana fargaba yanzu kuma za ka tafi ziyara ta sada zumunci ko neman arzikinka na halal kana tsoro kar a zace ka so mutum ya dinga addu'a yana roƙon Allah ya kawo mafita din yana jiran yayewa din shi kanshi wannan kyautata zato ne da Allah duk da yake hadisin da ya zo a waje yana da rauni قال حدثنا بشر ابن معاذ العقدي البصري قال حدثنا حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج شو أقول يا الله مدعوك تنسل في دك كوتسة da baiwarsa da falalarsa domin Allah mai buwaya ne da ɗaukaka yana ƙaunar masu roƙonsa Allah shi ce a roƙe sa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce a roƙe sa zai amsa kuma yana daga cikin mafificiyar ibada mutum ya dinga jiran kawo doki daga Allah ba za a ce ita ce ta kowace ba eh, yana daga cikin ibada babba mutum ya roƙi Allah kuma ya dinga jiran Allah ya yi masa domin ya nuna cewa ya yadda da Allah kuma ya san cewa a wajen Allah yake nema hakaza rawa amma ibn waqid hadha alhadith wa qad khulifa fi riwayati wa amma ibn waqid hadha huwa as-saffar laysa bil hafiz wa huwa indana shaykhun basri wa rawa abu nu'aym hadha alhadith an isra'il an hakim an hukaym ibn jubayr الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حديث مرسل هنا دراوي وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا آثم الأهول عن أبي عثمان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والبخل وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر قالوا هذا حديث حسن صحيح وانا حديثا ما في إنجانشي zai da ibn arkam radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na roƙon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal ya Allah ina neman tsarinka daga kasala kasala shine muke ya ji mutuwar jiki ya kasa yin komai ya kasa tafuka abin da zai amfani ga abu kana ganin na amfani ne ka ji baka so kai wannan kasala ce wal ajal da kuma gazawa ko ka fara abin ka kasa karasawa ka fara ka kasa karasawa ka gaza karasawa wannan shi ma wani eh, abu ne wanda yake daga shedan walbukul da mako shi ma daga shedan ne shi ne ke umartar mutane da su dinga mako domin duka abubuwa ne masu illa ga bawa masu raunata bawa ala haddasa na abdullahi ibn abdurrahman yake kuma ya kasance yana neman tsari daga tsufa tsufa mai kai mutum zuwa da. mafi raunin shekaru da azabar kabari kala haddasa na abdullahi ibn kala kada na muhammad ibn yusufa an ibn saubana an abihi an makhulin an jubayr ibn nufair anna ubadata ibn samit radiyallahu anhuma haddathahum anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ma ala ardi muslimun yad'u allaha bi da'wati illa ataahu allahu iyyaha أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يشي من ذال صلى الله عليه وسلم يشي باب ونمسمي أدورا أسا da zai roƙi Allah maɗaukakin sarki ya roƙe shi wani abu ya masa addu'a ta roƙon Allah face sai Allah ba shi wannan abu haka ne kamata mu dinga cira tsammani ba mu dinga yawan roƙon Allah ko da igiyar takalmin ka ce ta tsinke ka roƙi Allah ya taimake ka gyara ko igiyar takal haka sabai ce ko igiyar takalmin mutum ta tsinke ce Allah ka taimake ni gyara ba ga mu ba ba wannan sai to igiyar takalmi kuma sai a roƙi Allah ai Allah ba abin da ya gagare shi ila baka san a roƙon wannan baka sa alkhairin da zai zo ma ba ila sai kai sabon takalmi eh kana yawo ta da nokon shi igiyar ta tsinge kana kokarin gyara wani ya ce sai Allah ya jewo ma wani kila ya ce to dama na na zo ma da wani takalmi ga wata tsara ba baka san da shi ba yawanci kuma wannan abu yana zuwa ma baka san da shi ba saboda haka duk abin da zaka yi ka roƙi Allah ko rigar ce ta yage roƙi Allah ya baka ikon gyarawa mota ta baci ka roƙi Allah ya Allah ka bani ikon gyarawa motar nan kanta ta tsaya Allah ko mota ta tsaya a cikin daji ta shi ka ɗaga hannu ya Allah ka kawo mana yadda za a yi kana roƙon yadda za ka yi don sai mota ta tsaya ma a daji kai ta tara motoci suke tsayawa ka manta ko baka roƙi Allah ba wani ma kana tare shi yana ma mummunan zato ce yan fashi kuma kai ba abin da ya haɗa ka da wani amma da ka roƙi Allah sai Allah ya kaɗo ma wanda zai suke tafiyar da kai to sai ana mantawa da addu'a ai duk wani abu ka roƙi Allah ka yarda cewa kai din nan baka da komai duk yana wajen Allah to yace babu wani abu da mutum musulmi matukar musulmi ne a doran kasa da zai roki Allah face Allah ya bashi abin ko kuma Allah ya tunkuɗe mishi wani mummunan abu mafi fiye daidai da abin da ya roƙa din ka roƙi wannan bashin da kake bi bashin da kake bi kana neman bashi ya kai na miliyan biyu kila ko dubu ɗari biyu an fi shekara biyu ba a baka bashin nan ba kana roƙon Allah Allah ya kawo ma a biya ma wannan bashi kana cikin wannan roƙon sai wani mummuna abu da zai same ka sai Allah ya tunkuɗe ma shi wanda da miliyan biyun ta zuwa wannan abin za ta ƙari sai Allah ya tunkuɗe ma to in ma Allah ya baka ko ya tunkuɗe ma wani abin da zai same ka mummuna da ya fi girman ma wannan abu kai baka san da shi ba domin wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun so nawa wani abu yake zuwa mummuna da zai same ka abin ya zo bai same ka ba kuma baka san kai cewa Allah ne ma wannan ba da yawa sai ka ga wani abu mummuna da zai same ka sai Allah ko ya hana ka zuwa wajen an gane ko ko Allah ya tsare ka da tsarinsa abin ya zo bai same ka ba ko kana barin wajen wani abu ya faru mummuna ai da yawa yana faruwa haka zai ga mutum yana barin waje wani abu ya faru ko kana ƙetare hanya a kada wani ko a zo a yi hatsari a ce a jin motar mutum ɗaya ne ya kubuta ila wani abu da kake babban Allah ya tsare ka da wani abin ya fi wancan abin da kake nema to kada mu ɗauka cewa wai roƙon Allah sai ka roƙi Allah dole ya baka abin da kake so akwai wasu abubuwa da baka san da su ba kuma Allah zai ma shi yasa addu'a tana maganin abin da ya auku da abin da bai auku ba da ma abin da zai zo duk addu'a tana magance su haka mutum yawaita addu'a zai samu kariya daga wajen Allah zai samu tsari kuma zai samu biyan bukata to sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace matukar bai roki Allah da sako ba da sako kida ya roki Allah madaukakin sarki tare da cudanya suna Allah ga wani abu a cikin addu'a ko kuma ya aikata wani abu wanda yake addu'ar da yake yana roƙon Allah ya taimake shi akan wani abu da zai aikata na saban Allah ne ko yanke zumunci to in yayi wannan kan Allah ba zai amsa mishi ba wani mutum da jin daɗin wannan zancen sai ya ce to in aka ne kuwa za mu ta yawaita addu'a ya nukte sai mun yawaita addu'a ya Allahu akbar ku gama yawai addu'a abin abinda ke wajen Allah ya ba addu'ar ku yawa ce Allahu akbar ai Allah ba zai kosa ba sai ku kun kosa haka ko za ku roƙi Allah so nawa ne kar ku gaji domin abin da ke wajen Allah ya fi abin da ke wajen ku abin da kuke roƙonsa abin da yake da shi ya ninka abin da kuke roƙonsa shi ne ya tabbata cikin hadithi ai hadithul qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa inda a ce dukkanin bayi aljanunsu da mutane da farkonsu har zuwa karshen su da za su taru a wani farfajiyan waje kowa ya roƙi Allah buƙatarsa kuma buƙatarsu ba ta zama iri ɗaya ba Allah madaukakin sarki ce idan da zai biya musu bukatunsu gaba daya wannan ba zai rage arzikin Allah da abin da zai ba su da komai ba sai dai tamkar yadda za ka tsoma allura ka cire ta abuwa me mai ta rage abuwa ruwa shi ne Allah ya ce ma inda kuma yanfar wa ma inda lahi ba a ƙin duk abin da kuke da shi wallahi ya ƙari amma abin da ke wajen Allah bai ƙari ba ka taɓa jin an ce ruwan sama ya ƙari a ce to shi ke nan baɗi bincike ya tabbatar cewa ruwan saman da Allah yake saukarwa ya kare babu shi kuma tun yaushe kuma ke ruwan sama tun da Allah ya halittu duniya ko tun kafin ma yi tun ne Allah yake saukar da ruwan ka taba jin cewa Allah ya daina azanta mutane ka taba jin cewa an ce yau lafiya ta ƙari lafiya ta ƙari babu ita saboda haka duk abin da ke wajen Allah bai da iyaka ba wanda ya sani shi yasa yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzurta wanda ya so ba tare da iyakancewa ba in Allah ya tashi ba da kyauta sai kai mamakin kyautar Allah kuma ba abin mamaki bane dan shike da abin bayarwa shi yasa ko daukaka ce in Allah ya daukaka wani dan kaga inda ya fito wallahi sai kai mamaki dan kaga inda ya fito ba za ka ce shi shine kai wannan wajen ba da yawa wanda suke hali na ɗaukaka da girma ɗan ka je ka tarihinsu da rayuwarsu ka duba inda suka fito wallahi ba za ka ce mutum zai fito ya kai wannan matsayin a wannan wajen ba waye ya kai su ga wannan ba iyawansu bane ba dabarar su bace wani za ka gai ta faɗi tashi a danne shi ta nan a bige shi ta nan amma Allah ya rubuta sai ya kai wannan matsayin kuma zai saboda haka wannan daga Allah ne ya Allah na aikata abin da ya so kai dai ka roƙi Allah alkhairinsa kuma duk abin da zai zama alkhairi ne a gare ka ka roƙi Allah abin da zai zama shari ne ka nemi tsarin Allah don haka mutumin ya ce to in haka ne kuwa lallai za mu yi ta'addu'a ya ce to ku yi ta yi abin da kuke wajen Allah ya fi naku yawa bai karewa wannan hadisi hadisi ne hasanin sahihun galibun za mu dakata a wannan babi sai tashi wani babi na gaba har yanzu sai cikin babin addu'a wannan babi ne da ya kawo cikin addu'ar kwanciya an mutum ya kai ga makwancinsa wace addu’a ya kamata ya yi ana kallon wa bihamdika ya shaɗu an la’ida a inda an ta na tattara kawo na tuba idai sannan la’amma a sannan mabarika ya fi wani a gobe muna da ɗan huzuri da ba za mu samu karatu ba